yayin da aka kammala babban zaben fitar da gwani na babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya wasu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa na ci gaba da tsokaci kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya samu na lashe zaben fitar da gwani wanda aka gudanar a birnin fatakwal a karshen mako alhaji attahiru bafarawa tsohon gwamnan jihar sokoto ne kuma wanda ya fafata da atiku din a wurin takara ya ce. Gaskiya sai in ce na gode ma Allah alhamdulillahi ga irin wannan sakamako da aka samu. Dama na riga na faɗa ba mai ba da mulki sai Allah. Saboda haka shi Allah ya kaddaro shi an shi wannan tuta kuma yana mashi murna muka da mun karɓi wani zamu ko ni ni na san ba shi goyon bayana ya kasance jam'iyyar ta samu nasara. To goyon bayan da ake nema ba mu kaɗai muke goyon baya. muna neman goyon bayan 'yan ƙasa ma jama'ar Najeriya kawai su ba mu goyon baya a samu cin wannan nasara. Ya samu wani canji kuma zama da alheri gare mu. An shi zaɓe kuma shi kenan kuma zan ba da goyon baya. Bisa la'akarin halin da aka shiga na jan kafa kamin fara zaɓen na jam'iyyar ta PDP da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya samu kuma ga abin da suke cewa. It's okay. a da wina am so happy. Wannan yana cewa ne ya yi daidai ina cike da farin ciki game da nasarar da Allah ya ba tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a zaben fitar da gwani na jam'iyyar PDP. Shi kuwa wannan ya ce My name is Promise Isaac and we are happy for Atiku for his winning over the primary election. Yana cewa ne sunana Promise Isaac ni dan jam'iyyar PDP ne ina murna da nasarar da Atiku ya samu ina fatar idan ya samu shugabancin Najeriya ya kawo mana ci gaba a yankin mu na Niger Delta mai arzikin mai don an mai da mu saniyar ware. And we believe and we know that in 2019 you will help to develop a Niger Delta. Shi kuwa wannan yace Actually, I'm a PDP member. I'm not so happy. My uh, candidate lost. Yana cewa ne gaskiya ba ni cike da wani farin ciki domin gwani na bai samu nasara ba a wannan zaɓe na fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar PDP. Amma dai za mu ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar PDP kuma mu goyi bayanta. Shi kuwa wannan yace ce. My name is Honorable Ibrahim ah, Yana cewa ne sunana Honorable Ibrahim Abubakar daga karamar hukumar Kana da ke jihar Nasarawa. Ya ce wannan babban nasara ce yau da Allah ya baiwa Atiku Abubakar za mu ci gaba da bashi goyon baya dangane da zargin amfani da kuɗi kan sayan delegate ga abin da wasu 'ya'yan jam'iyyar ta PDP ke cewa. To sunana dai Jamilu Suleiman. nasarar da Atiku ya samu dai abin da za mu ce sai mu alhamdulillahi tunda namu bai samu ba amma mun fi so a ke kwankwasa shi ya samu. Siyasansa ba da kudi ba ne yana siyasa ne na soyayya don mun san ba a yi amfani da kudi ba mun san jama'a in dai an bar jama'a su yi zabe na son ra'ayinsu ba a nuna musu kudi ba mun san ba za a iya kada mu ba. To yau a zo a ce za a yi zaɓe. to dole akwai abun da suka abubuwan da suka faru wanda ba bi ka'ida ba in ba magana amfani da kuɗi ba babu yadda za a ce kun kusa da sila kuma a su tsaya a hakan haka ina ganin an yi amfani da kuɗi shi ne kawo wannan matsala da karshe dai ta tabbata tsohon mataimakin shugaban ƙasar tarayyar najeriya atiku abubakar zai kara da shugaban najeriya muhammadu buhari a zaben 2019 lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya